kun da kun kama nan gurin wani bata man lokaci ku yi banza ba ta kai zomo kasuwa eh. kuma unguluma ba ta irin wannan jewar ta banza ah, tun da ka gama a nan gurin ni ne nake na hita a gurin ai kai ka da hankali don in ne kai a tun da ka ga mun nan wajen ka da mutumin ne ta turayen ran dawo yau ne muka zo mu dan samu koyon kabi ne sai ka je android banza ai kana ana yanka biyu Allah larura ce babu yadda za a samu ila wakala eh. amma inda so samu ne eh. in cika in cika in kara cikawa kai kwarai eh, mm. <laughs> mm. abin ya zamo disam yau. alhamdulillah a nan kaka damu kaka damu ai ba a wasa da cadi gaskiya ne sanu ku mun samu aboki kenan ah, sannu kana lafiya mm. abin da nake so na ke sakamakon kimunawa sun yawa a wannan yanki eh. muna samun lokaci da yawa da togaciya kwana bibiyun nan an fara wa azuzuka a kanmu fa kuma kin zai <laughs> sa ido ne sa ido ne mm. Mm. sa ido ne wallahi tallahi dan su rike soyar annabi muhammadu a sa, amma gaba ɗaya munafikan ne yawa to ni abin da na yanke shawara idan hagu ta ki sai a koma yawa saboda in wannan ya ƙi mu hijira daga nan mu kan dari ga rafi da yawa akwai lambuna akwai rafuka akwai kuma koguna akwai gero kuma ya mm. fi da kai akwai akwai akwai kutumi ko ina da koyewa ne ki ya na ku da ma mu za mu iya faɗawa rayuwar duniya ai gaba ɗan ta ƙila wakala ce ba shi ka fito ma ka fito ba ka sani ba na ga yanzu akwai baiwa ku a rafin nan yawa to na son samu ne eh. sai ku ni iska ko dan ni iska yawa ai masoyi kar ka ji komai duk yanda zan yi zan yi dan na gana ai kaunar da yake miki ita kaunar kada landan ina jinki kina ji kuma ki rike kai kuma da kasa baki an ganyato ka kuma haka yake ina jinki da zan yi zan yi dan gana na biya maka bukata ki biya mana bukata ne ne. za mu dauka kuma wallahi ku ba ni iska to kawai ku ba ni iska da nake so da ke kina ji maɗe a anan mun kawai maɗe kudan nan kafa kudan nan kafa Kina ina? Me lafiya? Ina ina wannan ina wannan ya tafi. Amma mutum sai ya shigo gida babu sallama menene irin haka ne kai ku dan Allah dan Annabi. Na ki in sallamar. Tana ina? Duk fa abin da mutum yake yi shi ma fa baya son a yi masa. Ban gane mutum abin da yake Duk abin da mutum yake baya son a yi masa saboda haka da ban gane abin da yake ba. Eh su wani hango da ke da su kuna tsaye a kofar gida. kan karu su duk ban gane su waye ba su wane ne baba su gagare ne aka koro su suka faɗo nan gidan shine umma ta kora hakika wannan haka ne zancen ta yanzu ke saboda girman Allah abin da na faɗa ke zama a banza kenan duk hikimata duk hikimata mutumin da ne da na keta dajin bisa gida gida hudu a kwarewa ta farauta a kwarewa ta kaiwa da dawa dai dawa dai Allah da ya biya, Allah da ya biya, Allah da ya biya. A'a me ma aba. Saboda fito. Kasar fito. Ya is. Ni wallahi ba shi ko yan bori. Wallahi yayi ni. abun da na faɗa in ba abu budo ka gidan nan ba wallahi rizai baci. Mutumin da an riga an gama sa hannu a takarda dogo takarda ni aka nada in shiga gabas. Duk wannan